بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا insha ta'ala ya fi loye gurogin bai karatun yi mini littafin umdatul ahkam ya alhafiz abdul ghani al-maqdisi so ci goyi man gogan bai alkhairi gaba su kai ga gada babu rosu mana isaji babu ne ba zaye tiya abe kya gan zagi ya guta lalle ya zaba gina yi guta na sai wada min da ci bezo a ci da eme eh, ba be mi wo gani be eh, ba na poya wani kanga da rura ke be da zan ya wala wajen be tsunya farko to yi na yi ga gada bayani ne ba za yi tiya ishratun nisa kin dona ewa eh, ga ya zufe dufe gani be yi da الحديث السادس بعد الثلاثمائة حديث يا باكو بشتي cetu gutsayici an anas bin malik radiyallahu an qal mina as-sunna idha tazawwaja al-bikra 'ala ath-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasam wa idha tazawwaja ath-thayyib aqama 'indaha thalathan thumma qasam qala abu qilaba ولو شئت لقلت inna anasan rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik so ci be boyuyu gan gamina sunna unda mini ba wuya nabi sallallahu alaihi wasallam mini kaida ya manya usul fiki jo aga kan dundu na sahaba ga gamina sunna na to ene kwanaki yo wa wuga ga ga mujira yi wa ga wuya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so hukuncin marfu a cagude hukuncin ga wani tiya ba na biyu ne ko sahabo ga umirna kendo na ummu fiya muga yi gan aji foro gai tilo idi man shiga zai foro da zamani wuce ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam mina sunna sunna zai ta tikin bu za a ga lamya tuba wo ga ya ya wuce hukuncin hadisin marfu a cagawa julon ga iza ta zawaja albikra abe ke zaba giga baya waye giyan tsugi ta ala tsayi tatiya imina shibuliyani na to akama inda ha sab'an shari'a gufe don shibu bu fagutuwa ba wadda ka tubu fiye biyu fiye kiwesa sa ar fagutuwa ba ngala cabayan wannan solomon sun qasam kanga gan shuga ba ba da bubo kanga wa biggan kata gadayan wushi bu wa ta idha a thayyib inda indaha salasan, amma wai izan zagi na fidumi bale alina idan bi faya wabe yau to aqama indaha thalathan fuguta a cagaiwa gulushi e bugo bi ma'ana mufidu le katubu alfo guta yan kuyan en tsugiya thumma qasam kan wa bi chakata gan ga da abu be oji ko fo ninni ko fo guba guba ko awo wa ba man shiga waje misali o ga yina ba ko fo o me ga awa gan yayi ne wo daga lokaci kaza lo lokaci kaza wo lokaci kaza lo lokaci kaza musamman iri zai je fiji ba iri jiji da nan doce a tsoye shi shi wato mai laye gan wa gan fo ifa e biya badan misali mu jijin ma fuje bala da fai mule gan ga badan to man jiga wuce gan lalle lalle sai igu da ya fo ba kawai awo ya zaba yawo na dabawa wawa wutsu daga lokaci ka zai wani mai wagan gashe bayina misali dai mai guba wa wewali lefoyini da daban daga dole sai ma yi fa to amma ya fa na gata yi gwa kwai bayan alada bu kin dona nabi sallallahu alaihi wasallam mai wuce ya fa cha ga mu gaya wa abu kilaba ce ga yi ga laushi tu da wuga ba mi ba mai ga ga ana san hadisi na anas be yi da na wa ila nabi annabi wula hukunci da fito ke ga annabi ga ganna unji ga nasa e wani alamar yin ibada tauqifi yo unji na zando cashishi shishi magana a a wa dai dalili daga wuce ko batucho da wuce tuna ila hadisin na wani zade ga yawayin tsugi jin fedun fugutuwa babubo bu kiwu ya sa misali wani wuya a gambe ya manci wuce a gambe ya yi wuce betuwe bogo agawo okiwe sayin fogu ba bezo yin mi waro na wajina guya ya buma a ci aga zai ji a wali ya nina ga igan fayibo mutu a ganyen wani foguta hadisi ya gboro ngayi hadisi ya kpako beshi tun ce tu gutu abaci an ibn abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يدره الشيطان أبدا عبد الله بن عباس so cube boyuyu tun toto babu ugan ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga lau anna ahadakum zandondo ta ce musulmi jo gabe akpa idza arada an tiya ahlahu gawa so bayi miu wuci bebe addu'a ne bismillah be sunna toci game so bayi alimi allahumma ya wato ci na shaitan a shaitan lafiya bin wajannibi shaitana ma na wa mola shaitana wa lotu ya gani bai e gina wajen arziki yayi ne annabi gazan don doge la na ci to abeki fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi zalik to ci ga bagan wato rabe giye tie baki wuce to lam yadurruhu shaitanu abadan shaitan ya lagu to ginnawa igin na gade na sarake sharrin shaitan lugwa bago jamai musulmi jaduwa mu ci kuyo na ewa ga itsana har man jiga ka to ci ga iyali o ce wule fi dabwa o ci gaba bai jijin mu da alkhairi sarau ga da idan wadda wani ne ewa ga duwa yin zuriya tun wala jin a. hawo sa fetila lipitoci e tiki bu ya zuriya yin gbafashi ربنا eh, wa لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين imama. اي e واغان ezudoku gadi be a ne aga gima ya a aduwa alkhairi ezuga shi su mama na anabi sallallahu alaihi wasallam wa fe ba duwa ga su ku tsan be sharrin ya mani yi mana mani shi dabo na kan sabuti amma wanda ya shanga fiya na dala annabi ya ba tsari gan su ku tsan be mani dede gogo mujin aduwa na musulmi zo bayina da muhimmanci sarauni ebone gija gayi ke antayin zawangi dan dondo ya gije ebone gaja kandoro wa wasa san da wuce ewa gai tsa al'amarin nan mai lagi ya dai tutsa ke shetan lugwa ebone shetan ya geza wangi halin dondo addu'a ga tsari ga zago ebone mutu jani kawai ga la'ak na lahum siratuka almustaqim e ko guru bata sun gafe da shigo ka sai dai wuce na jawo sa ta ci wuce wuce da mala wali mini wayo takwa guru to yi jiwa da ya tsoci wani wuji kagwa wallahi tallahi wanda ira wanda ce. daga ba tsoci Kutso tsoyi ke shi kushe tankwa ta luba babu nahi anil khalwati bil ajnabiyya babu dana ne waye tiya ezulu ke kwaka bai al ajnabiyye in zagi na ji muharrami wa yana a gina ya wadda gaddawa bo gani bai yi na hadisi na biya bana nan yin gai fiya gani bai alamar mushi alhadisu saminu ba da salasimiya hadisi ya kpako bai shi tun ce tuguto ta ci an ukbata bin amir radiyallahu Anu daga ba sahaban ci kuna yi gan ukba ya gin amir na tsoci bi bayuyu ga anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kawal tuci sokogan iyakun wadda ala nisa ganwe je musulmi shi gangba, wadda ala nisa iti ga dan zagi shi fe da la dan zagi shi min ya shi da na bayin zagi ya kan shi na ewa ga musulmi kiwuya emiza shi kin dowan shi jebeni ya yi kin abu dana fakala rajulun min al'ansar iza bagin da cife na ta tacin sahaba jo mai waba ya ce ti ganna ganna lashe bayanin na layo mai guca mu dai gadi ya rasulallah ya wato sako a fara'aita alhamwa ya mi labari ya tiye za tun baba wai zai yi na kan zurin ya bani qal annabi fegan ga alhamu almaut giba na tutu wali muslim imam muslim gam ga daga ba abu tahiro mutu bebe hadisi ne daga ba bayanin na daga ya bayan igewa e abu ga kiri to laif mi wa laif fe gaga alhamu wani di fasara zai alhamu ga aku zauj yagiye ba luguci bayo gwazuma bayo ndi ukarayi be mini balwe ko ya feda fe da ladan yi miuji sheria nan wa ma ashba'ahu min aqaribi zaw bi zan dondo suna da alaka da bekin ya bayina ya gibaji ken dagi ya ba ndaye ba igin dagi zan ji bata e ga yazo karayi da fi koya ya zan naji bata fe gadan minin yawa kwaye ban zagi shi mu bugu al'ahamawu a ganwayen lazan dodi na ditsun ba bai bayyana daga tin daye ba dagi ya ba yegi ba egin dagi amma yanzu zai ji dena maga sarauni na yi yau yegi ba gan bai yegin dagi ya zaba gi egin dagi yau na fefe koya ga dama da bukata ba fi don shi falo bai yegi wani musamman kudai je yegi gugi da miyo ba musamman hatta yegiyen zagiri wasu pena ja gada nimbo da zando na idan biyu na tsawa fiye koya gada wani mun bayani salon da boki bu ji bayan da ci ba lima ya taratta Bala da koli min alhala ibn wajib bai fi balaka ya ba ge wasu gani bayan zagi ibn ya to alfashe ga dazan ga dabu wa fi ba rayi wa fi na shari'a lati shiga alajin rajimuna to atun kan dondo musulunci wajo jufe na yi musulmi shi wani te bu iti alamar yan halwa ke bayan zagi shi gala bi sallallahu alaihi wasallam gala ya khlu wannan rajulun bi ma'atin illa kana shaytanu huma wa ya ja ne zabagi ga ke kokan da dana gani bayan zagi na sai dai shaitan gafi zata ca gamula kai ga waga ga bayan yi ba lewaye na Eh, ko filiyo jigan ya soda da nan doce a ba ta yi wani shirya nan wani ibn da mini kai da yan saddu zari'a an eh, alai kwata ya tudidi ibn yana la tudidi bai ba ta na shari'a kan e kan gu gala ga a ga gaji zina ma amma la taqrabu zina ga so ba mutuma in na yi kwacha geology jiuna mini ubo ke ko gani bayan zagi da nan doce wadda ji zagwalobo musamman shirin shaitan bugoyin dunduna laza gada bi cikin batanin ewa wagai fiya gani biyu ibn hajar al-asqalani fatul bari ne shirin sai muslim na wuji bayani ga wal arab tasifu shay al-makru bil maut en dunduna ya sakbanin larabawa jaja juye be kiyo bi al-maut bugo ke ga annabi ga yegi ba na jwa fi ko ya fi daga dai mi wannan wafi waga ya tun dede ya tun sakpa sami waga da ba musamman elobe shi kin dona mi wo mawu mawuci kundo cimni kin lar ba larabawa feji bayani etiyan ye ya ba e be ya begi yin gici emiyar zabagin nan to mawu ci kodi wo na wani de bayani ji ne je ji faruwa yankin ji misali so ba hukuma je court jina police station jina dai matsala dai na ji mun ga reportin na ji gobe ne mu shabe lauda na si ofisin zawon gi tube a dc ka sai ta mutu jo ko ma yi dambu ne dai mai larabawa jo ya ci da sun zawon gi jatu in fai ji bayani dai mini ya atsari ni hadisi na nabi ji bayani wa ga alhamu almautu na ga yi giban na wajen fai ga daniya zage sai da giyan gici fahimci shuge benin ibada ba sha an kalli zaba gina lada ba ile ya yi ji kokari da ya ci kwakwado lotun alfasha biyu zagin na iwe kwa na wai kwakwaben zagin na yana kanga egin zagi na zagin na na halile a casa da na rucin daga nan wule ga yagin na jan wule in zagin na maki ya muta ga yana ji faruwa ga dan wabi na wani zagin na e gina ji ke sandan na ro zagu baba na muke ya da su ta wani soya shaitan nan na ya wuni to na siri sirca da bayan lamarin wani a takaice guda rayu guta miti amma yadda na security jin na kin labari ci da na da ya bincike zidayar lomba ba ga yagi ba da ya bincike wani security ke wuce fa ẹsẹ̀ ìsúbà ń jìjì ẹlòtù dágáàdì zaba agi wucọ eti ba nan na junubu domin wuce shi feji isharar ga to wuda mini na la nabi ga yi gaga alhamu almautu na yegi ba ja ga dan yi misa wani latutu bai ibina e yi zaba agi na wani ga olewa rayu rayu ma da bugu atsari kamar sodabo salamai gama ya yanzu da ya yi kuɗe ya waje fai bai gada ka ta yi miyo bai giyan gici shi ba ta bai ci cin hatta ya yi gife yi miyo kallo ya yi giwa soja adda bai bayani shi da sarawai ta yi gi miyo waje fena gada bubuwa fena gada bubuwa da wucin ar ibn taimiya man kunna mu biya yi gan bai bayani ke dai sayyiduna umar na yi khalifa ba ce zuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya murul allah ya skunu bainal mutahili wajo fe ga zan dondo na dai mi an ga da fedu dan bobe zai shi dai mi ne ma a ci ga zai ji so yi bai mi na ga da fedu bai kwaji ma al bai e kwaji ga da ma galakin saudiya kawai dai yi mi da jiwa da mi aya da taciya zai ji dai mi na ba a'a da na shi da wani tutuye kwaji e ita aya ba wani enyiwe maji kawai amma ga wadda yi na biya fedu nan bu bai zai ji dai mini ejin eh, yadda saudiya ba to zautu ma dai mina kafiya ya kata aya na wa bai taka dai na ya wugwan ya waje na certificate of marriage amma ka kawai febe na dole gamala uku mai faya waya ba hagu ya certificate zan dundu haka dai babu certificate na bayan zagi na dan wuce halittu kawai ga gbogbo kawai gacha da fedokin wucin bayi yi mi wa lulluɓe certificate of marriage na ya kube tun alfashe kin wucin su kube ya gboro luya cikin adina hmm. da wucin al'amarin na da muhimmanci sarauni na hatta ya yoji na ja ya je zanen galugwa a fede dama lajilozo gutacin zagi shi mai buna kan doce yadda mu bai kirkiya kan doce alhaura ja shi dem gwaji bici bokoji bai ji gwale ya ta yi gina shi agmani na dole a dai demarcation gada hamu bai wuce na yi gai kai da shari muna alfashe dazan watsun ya minni wa fai dawa yi mai waje ya ci wanda ce da yi mai ya giwe ci na ji faruwa wanda ya gi guba wasu ya boya fun waje na je lela ji lotu gala hatta kukun zagi gwadambu mai saudiya ce ya ji gangbasar zakara wana kuku na jaye gogwa kuna kin da mu yagi mushi ya febe ya bu bagwa su kin da bayi daga ba zo ya giba rufe mafi mu sashi baya alfasha be kukun wana mu da sayin su gi gungu a mai giyan gici Na da lafiya ne alfasha da ji faru galamin je nan hatta kuku na je gwadambu ga dage ya shi wani da tare gikpaci ya giwo shi a cikin da ji mu'amala ce su ko ka washen riba ta yi babu sadak babu da nan ne ba za ya ce bu sadaka wani gamula musulmi da bukata ya bagwa ziki wani na bagwa ziki da bai na ga wato ci tsarewa ya giba gishi da na da wani kayan a wasan gin zagija kata gin zagiji don a diasis gadan niya ba wani bata ba gwaza ki ga latsarin na yajin Na shi da na ya kayi amma bai bi aboki ba babban niyan don doni na da gan illa dabo illa dabo su kowai ba alkhairi wasu ba gwayan su kiyaye mai gafe da ya ci tsare musulunci babu sadak babu dana ne ba zai tiyan sadaka wani Anaz bin Malik ra'za yalla wa'an wa annara su lallaihi alaihi wa sallam a'a ta ka Safiyya. Anaz bin Malik ganin da ta alaihi wa wa Safiyya mun waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin waje a gwanin har eh, soci annabi tobugo wuji na ja okun na ja okun eti wuji bona annabi luza ji gwasarawin ibn sofiya nan na wujin a wata can abana har lokaci na laya wuji mi na watsu za wangi fe gudulo fe da cin lai bana zakan yiwo to na diu fe domin bale ani na amma zakan yiwo bana kan da zai fayawa kuma da zakan yi biya wa ɓaci ba ta yi nusa da wucin yi miji yi miji ya nabi sallallahu alaihi wasallam fe da ciga ma gana na aisha lokaci na zawon gija ga yana kan gan galo da ciga eh, ana na lule lokaci wuce ya eh, nan ga muga yi first lady wa nan yau ga ga ladan na yi jimo zan duwa na abu ya sa wuce da gwayana so cugun ya bai da wucin man shigan wajen sharatu ya nabi sallallahu alaihi wasallama na wa biya wajen jin wa ko da walina a da mini na, tiwunan wadda kusursiya gune baya wajen wajen zagiya o alago gune aga wajen zagiya o babu eri wajen zagiya o babu sadak wajen zagiya o babu wali gada karkashin aya ne ba za yi suratul ya tiyan shani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wadda tafsir muyassar wadda bayanin nan kiri mu da mini na jihar tsanabi na bugowa ga annabi yawon imi gogu ne ga wato yau ga gogu ne ga mu bugi ga tsabin ne khalisatan laka min dunil mu'min a caga ne ugwa ga sadak in yiwuwan amfani Bangare addini to bangaren ijele eh, gala ga musulmi tsawon ƙur'anu ga wa'atun nisa sadaqatihin na nihila ya amfani kuyo na wagala kan zagi jani in eh, yi mafuya hadisi ya gurin ga hadisi ya sa da ya giyan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhuma ga anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ja'atu imra'a idan zagin do ci be bayin tuci soko fa qalat wuca ga gani bi ga inni wahabtu nafsi laka annabi mi da min mi la yawe me de boye yawe bogo me da jiga ilan fei mi we mi lan fei fa qamat tawilan zagin ne gibolo pa ne bi da fe ci da fe tuar bekin galamani da shari'a ya daji na wabin zagi washi wa cimle daga fitowar yana Kama ya zai ji ni kabu na shari'a ya daji bu wani wa wuna wula ni kabu fe ibu hadisi na ji ugwayen cincile gadayen zaguba na yawa da jina fokola rojilun iza ba gindo ci shitacin sahaba jau min zagin na gibo a na bi mashi gangan wawa na ga ya rasulallah ya wata ci soko zawujniha mai wagan zagin na kawai da falo ya hujin ya waya mi in lam kun laka biya haja kawai da fadan shani ba mewa faƙala na bife gabi ga hal inda ka min shai tusaddikoha ha ba wadai na ogayoyin sadaka na fakal iza bagin na fega ga ma indi illa izari haza ade na mi de tatikin bona wuga le de de zuju cimin na ba mi de gunga fakala sallallahu alaihi wasallam tuci so ko fega biwi ga in a'taitaha izaraka jalasta to idan na waga ba layo ya tin sadaka nga wa shi shi izara laka huma de de zuju cimin ne wuga gaifi ba gwen kayo ifi bago wadda ya zuci ganna ganna gawa ya zo allah akbar faltan shai an bago annabi fe gabi ga to da wayan da cibi Wala di sadaka wayo qal ma ajid wa gunga midiyani midiya gwan ga qal faltamis Wala walau khatama min hadid annabi ga da wayan bai walau di sadaka wayo kawo iroka yin kpa iga yin zina da kwazar foto a kawo yin kpa tsaruka da wazabe kini gi bayan sadaka faltamasa da waza bambaza falam yadda shai'a adenu denare fakawar rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu tuci so ko beji sauki yugan shiga hal ma'aka shai'un min alkur'an in ba wade aya ko suran doci fito mini ya ƙur'anu ƙala na'am da e riwayan doci to sura na jude fito na ku fiti ke bakara ke alimrana na annabi fe ga gato zawajtuka ha bi mama ma qabil alquran yan zagin na jiya wayawai ebo sura na jude fito na da lawu kin giba yanki bo kin giba sadaka man je la fa'ida dan yi tiya hadisin nan amma ga kokoro gimi ne ga na man na labe abu na wuga ga ga halalli yon zagi ga wugan bi ba gi ga ubi wawin shari'a ya dashi wa kadhalika rajul ibnatahu a caga halalli yo ya zaba gibe na wake gabe sai gan ubi wagin zagi wani laifi da ba bi dalilin sayiduna umaru na lobar sayiduna abubakar lokaci na imiyu e bayan hafsat suna shiga abubakar ruwa giwi waje abubakar wuke da ba sayiduna usman gubewa giwi zuma gwaidina na sallallahu alaihi wasallam bai gaya wa fa gani bai hafsa yana kan ga sayiduna abubakar bai tiyayu gani na lawa gan bai wagiwa mawayin don na wuce bona mai na bi muhammadu fai ba zati wona sallallahu alaihi wasallam za lasira na bi tulana gala mi ga wayan don don ai eh, wani mai ga ga me wa uzuri madana mai sira bi tula sayyidina usman ya tsota uzuri ina la su suna da wani amma wuce guba amma ya ga dakin bu nan ga wuce ya zage waza ka buda ya gagawa da ya biyo mai baza kiwa ga ciwa ne zagi ka zau mai ugwa gan an da bugu a shaga dalili ne ke wugwa gan izan zage la na misali tiyan iza bagi don be za kirki gubi wa giwin na tsaye wugwa gan izan zage wato allah tiwulo ba bagi gubi wa wukin don zagi na jina na na khadija wato a shiga ya gi giwu yin zagi na fi sanin rutu lo ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don wa waiwa nabi so dalili juyo ne wugwayen al'amarin wucinan itan ya zaba gi guru da wani na tsoci ya yi labarin ƙur'ani wani inni uridu an unkiha idabna idab na tayya hataini ala an tajira ni samaniya hijir zan da ci ga annabi shuaib zan da ci maguji waya kin da nayi bunu kasiri bebe Ya gani na be dalili shi dai in man na ji be fahimta ka kai e ta ci ga wani ba ta dalili wani ya wuga gan shirya da jina ga jawazun nazari ila man lahu ragbatun fi nikahiya a shaga shirye ya daji gan ya zaba giyu da ya zan zagi ne wuga ya defu ba gan wajen yawo bai yi na hadisin da cewa na bigan na ga Allah ce cin efe dun ya gbado shi a shaga kilo ke ji da ba sadaka dole wa e ya ji yawo sadaka a'a bai wani gbagbatu ne wa ga alawa jin raya ya zan zagi amma yustahabu tafifu a dai wa gube bai sauki sadaka ga gama udamine eh, ne lanza gida albarka ya wani sadaka yi dai ge zai na ga zaba gijin wala nan a ce ga zan ci mai yaci lalwai ba kwati na jego kwata yi na waga da layin sadaka na kwata ya waga lashe wago sadaka wuji wa kawaya yan dondo ne za wuya yan zagi a ga labi ebo gina ga ya wani kwata arzikin sadaka wuyawa ga ce ga utubatul agda la tajib hadisin na mai ke ugwa ga wa begi la ya zaji uji ga saji ba inna alhamdulillah wuji dole dai mustahabi ga yi manji iri hutu ba na aja ci ga aya wasa guba fana wuji dole wani wayi dole in dole ya nabi ga ji wa ga musu ni ga mai ya wufa yawa a ga batul hajaji to na hadisi be ugwa na ugwa ya batul haja na nabi ji ya wufa na mu ji dole a mustahabi ba mai wagan itsana a caga wa annan nika yana akid bi kulli lafzin dalla alai a caga ma ja faya wa gadi zagu ko lafazin dole na ga waya wa fana mai ayo ya ayo shere ya daji wa bebe lafazin dole ya wanda diya alada yin kimmi ya ga wugu ga wagewa wala hayawa ne na eh tun gama lai zakara ne bayan egila ya zo lokaci na wele ga wala saja ne da wani idamini idamini shi buwa mu ciko ne da zankin ya abu na da labibe dole ga da labibe na zanda da ce lele ga wagila ya waya ne alale ba alada wa mu ce ugwa ga egin na je waya ne amma dai ishara tu ne ugwa ga fata da boga igaye wani kuma ga miyagiyawa na da labibe to na sashi ibuna ne ungwa gula Allah ya wa na wa be wagan ya be lokaci ne ga da fu yanki ne ya opa na <laughs> kidi fa inda ko ko da la lokaci bi ne ya opa ne ungwa ga kiyo zan na la Allah ya wa hali mu ci unga le giwe be won be to na bi gani a ga wa de bana no le ga mu yi mu di gwa lo wa la ya wa ko wa we court wa we court ibuna wa mu ji lalace na wa ga na da so bai wuce alada man shiga gatti alamar yan alada hankin bai baya hude tasiri salon ugowa ga sadaki gayyawo wali shahid shahidai adli amadiyani bogo egin nashi yau kinga zanga ce zabe fahimta wuce na ga nabi galani ka illa bi wali a dole alada da fatawa man wuce ko zamani alada kinye da labi bai kai egin nadi bai kai emanci wuba ga lalle ya gina shi yawai in alada ya wuba ga wani hatiri na zando shi la dalili da ne gama la wa ga irife la hadin ya zaɓe giwa shi na yau ide ya daji ga ya fi wa shi gama la yana gegana kawai la sajin wasu a lulayawa kara ya da fi wa shi ya bai ba sabe wa shi shari'a ya dace zagu bakin da shewa albani ganin da guba ne wado shi na etin ya kiti bo indi oje e fe dube oje baza shari'a e da je fuska mucho amma me aye otu da wani ngai la shibu abe dana waga da labibi ne wani lele gan waya mu bogo mu da da gin a don wala waga tiya be gin da labibi nan so sai waga saji cho pyo gan lele e gin na me wagu gan la da yawa e boye na shetan gigun ala Allah ya wa mu wato alfashulo shabele wato zai waya kwake na wuce legan wude dalili na bai wuce fa'idayen etu cigayi halalli yo ne wugwa ga sadak yan e amfani yo mini amfani sadaka ji gi kinikin gi bayan kato ala katu wuza mai gi kini bayan kiyan yin sadaka to hadisi na ya gikini ba ku na nan gai hadisi ya kpako bai shi sun cetu gobe ni ce an anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a abdurrahman bin auf ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam wuli abdurrahman ya giyan aufi wa alaihi rad'u za'faran mu cile rad'u ke gani bai rad'u wagon gai alama asaru zafaran wule alama ya tulare zafaran na kumbo ne zai latuwaren zafaran da na kanan na biyu sallallahu alaihi wasallam annabi fegan gamdi abdurrahmani ga mahiyam mahiyam ke kwabe mahiyam yau bi mana malaka wa mashanu ki jiwo ki labarin eh hali kici ba miliyoyi da nan shatware yin zafaran lada na kan gai manayin mahayyamu faƙal ya rasulallah abdurrahman bin auf fe ganga ya wato yusufu ta zawajtu ra'atan mi ya wata mi jau mi ya waje gan be zanzagin doci fakala na bi fe bi maga ma asdaqtaha kiwaji sadaki ya kiwa yayin sadaka قالوا فيك نبي النبي وزن نواة من ذهب وزن نواة من ذهب أتو سوى ني زيناري ngame ya sadaka tsohon ya zinari game ya gikin gibayen sadaka bu allah akbar ne uwa ga abdurrahman adi bagwana annabi na watin na mugayi dirhami gutsun wazani dirhami gutsun ina miyagi kin yi bayan sadaka wani da wani kawala na bife ga biyu gafa allahu laka tsoci albarku da ya wuyo auli maulau bishad amma dai dawali maji kawai nan yi wazo dawali maji ga buga da dalilin walima ya yawo buga da dalilin fa'ida na ila hadisin na wani ga gagan annafo ne za jiki na ya za latuware ya za faran dana kana ya bukin na, annabi biyu gana ki yi no ki shi to mi lebe wani dana ya bu alama ya tuware za faran na miliyo lebe launi wa tula ya wani miliyo kuma sara ta ba diwushin daga saudi wale miliyo kuma kekwa kekwa yin yau. zuri so alamu e gannana na bigan ina manji ga fa'ida na labu na da na kayan musamman launin wulu tula na kan tula na kan wabani a galewa ga wuli ina da kan amma ba alamu da na kan ko ya dewa ba ngega a ce ga mai ke sauki ne sada ibana dira ya gutsu ya zinari nga waya sadakone ubaga saukidan sadaka ubona ashaga adisine ga wa duwa ya bayawo to yawo iza ga yawo shi barakallahu laka wa baraka alaik wa jama kuma fi kai. nige ga gawagi na jaja don da ce da amfani ana ta ga ango ya sha mai a zuji ji kokari duwa alkhairin na wajen wa baya ya baya wa baya wai a ci gaga e wagai ji walima mashru'iyyatil walima min azwaj bila israf e wagai za bagi ji walima mu gaji ban na dabo gurgudu ni kagowe gurgudu ni kagowe ngai wagan ezujo amma min azwaj daga baba Ogoyi mi gabe jin to mu ku zaye kan yayin amma walima e ba cha ga lujin sharati ta tubo eh, to mu ma sai da kabuje wajibi to waliman na ganci kanki cajin zuma na za su bai yali zo na kashi kafi wato bai yali na man shiga yana ge ganin gai zuma na ya za su bai yali zo na ibn abdurrahman ya wuji be zo annabi <laughs> ci bejin foro bai walima nan amma ga ji shi zo laifi da ba laifi da ba to abdurrahman bin auf na ya zo na da mini zai ji ka musulunci lona kan ba tangai zato ta ce na lo musulunci maka wani nufela shi madina na kin gode annabi la ya budda daga da yin sahaba jo makka ci jo gambe yin madina ci na zai wuce mi uba na isa'ad wato sa'ad na mude bago zai mi wun ya guba na mude na mucin wuli wuli kice baugan la wucin lugwa allahu akbar latin wuda na guba kici son wayo abdurrahman fegan wuga su ku albarka wuda zikin wude wun bayan zuku ba ko madina ce allahu akbar magadda magadar ko ciya wace ce mini wace na rufe ce na yammi gani bai wanka shi wace fi shi ya ku amma so ci da ya kwazi ki fi wi bai fujin mu jin yawo mu bai bai babu yi ba kwazi ki da cayi har mu so gan da zan da bai kama ita kun fekin bu wale zinare ya kuta kuwa na so ci fi ziki gwayuna za mu ci kuyo ta ce sahaba ji wannan ce mi annabi ji zuma na biyu. wannan bai arziki mu bai lawo ci ci sun sunu kafi wajen hajji na gala ya zai ji lokun badar fata yawan wuce agba kafi sunu ji wasan ci bai rakun a to doko ji wuji shi sun koyi na gani. bai dukiya sun sunu gafi la lokun da fi sabilillah dukiya na mu lugwa na agba yi min don domin yi min wujo yana gigun mini yi mi gune na wudena enan don do den guna agba umade piada ebona a gabu wude wuce shi tuna wa leri pega dan wuto bai wuce wuce ya za wa ma ban dakata dan ebo tsanani ya piada mini falla na musu ko jiyu na taba shi zai limanci ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allo kun ku ga allo annabi labiya annabi da zuma ya ka sallama ku a fiye laushido annabi da bai tun da rakayin ya zo ba bogo mu damini limanji ya nabi muhammadu mu damini fallani mu dena hara sasallaji fo gana ibu damuwa be aluma annabi wato annakin mu sasallaji na don salla ne ji da lokaci da na yake ugo ke ga kando ne lalle mu ya ne kama kuna ya ci gaba ibu muhimmanci sallaji da lokaci ugo dubu be etunci na lona buga wajen mai musulmi na gayi gurgudu kafin yayi nan gurgudu ne ganin social barkudu bai ga cimici na tsoci fagan bin yi alkhairin yin dufin na tsoci amma mai bin yi jotaku shari na tsoci ka gwaya wujewuje ya bai dufairin na wani tsoci ka gwaya wujewuje jotaku rabana hablana mai azawaji na buriya tana kura ta ayu na wajen na lil mutafi na imama allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajata min hawaij ad-dunya wa la akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك